na rantse da Allah idan kika kai ni karshe ko to komai zai iya faruwa da ke <laughs> to da ke ni sun yi tsammanin lakwale lakwa ba su san waye ni ba to idan kuma sabo ta ji da magana fa uwar ki ce ita a satin da ya gabata cikin shirin daɗin kowa sabon gaskiya malam ba zan yadda karasa gawar da ba ta ba lafiya ta kalau ai zan iya ga wata kura can akwai matsala duk abin da ya faru kar ki zargi kowa ki zargi kanki za mu yi rigima ne da bala'i da tashin hankali yadda take so eh za ki ja-za min jaraba kenan kada Allah ya saki kyale Ko ki ni kowa sabon salo sa miki sukarin namu ma ya ko karewa ki maza maza ki sha kin ji ko Alo, Sazegiliya? Na faɗa maka kada ka damu kar ka damu sata Gidiya, juya kokon yawwa ga ni na dawo gidan yawwa yanzu nan zan fito maka da su to yawwa ka jira na anan ofishinmu na yan sintiri to Baban Badar lafiya na ga haka fita ka tafi aiki kuma ka dawo? Kuɗin nan da na baki ajiya su na dawo in karba. Oh. Hanzar take ɗauko musu. To shi kenan. Usuna, ya aka yi Sadiq ita ya baki? haka kawai ya ce ya tafi ya bani ya tsaya ni to hanzar ta ki gama ki sai ki tafi ko baraka ki ki hanzar ta shiga min sauri nake fa jira na ake yi dubawa nake na rasa inda na ajiye kudin ne ban gane ki rasa inda kika ajiye kudin ba Malam magana kake ne? makara ka ce tare ni daga bacci na zaci ka tafi gun aiki na tafin dawowa na yi domin in karbi wani sako da aka bani in bawa sajin giliya har na nisa ya buga min waya shine na dawo to ko da na ji baraka wai har yanzu ba shiga kudin bane wallahi baban badaru na nemi inda na sa kudin ne na rasa su what ya za a yi ba ki ajiye kuɗi sannan ki zo ki ce min baki gansu ba wata irin magana ce wannan wallahi tallahi baban badaru ni dai da kaban kuɗi nan na san na buɗe cikin durowa na sa yanzu kuma na je na ɗauka ko sama ko ƙasa ban gansu ba sun yi laye zana babu abin da ya shafe ni da maganar rashin ganin kuɗinki ki fito mun da na kawai baraka kin tabbatar kin bincika ko ina baki gani ba wallahi hansatu na duba ban gani ba to ki fito da durowar ɗakin ki mana a zazzage sai a duba ba mamaki in babu a ciki to yana cikin ɗakin aje shi a wani wajen ikon Allah ni dai na rasa inda kuɗin nan suka shiga na shiga uku ni baraka Dana ina kuɗin nan suka shiga hansatu na duba kin ga irin ta ko gashi har ya kagu ya fara biyon da kira ke kuma gashi kina gaya min wata magana banza eh kina cewa oh, ba shi ga inda ba ki ga inda ajiye kuɗi ba kin gaba raka ki zazzage kayan ɗinkin kin nan ki duba ba mamaki a ciki ka aje an sato wannan fa yanzu ma na haɗa su wallahi ba sa ciki na duba hello sajan iliya don allah ka ɗan tsahita mun garin nan fitowa yawwa kin gaba da ka ki saurare ni da kyau idan maranta kuɗin nan kika yi ki faɗa min gashi yanzu kina so kina nema ki sa girma na izibi wallahi tallahi baban badar baranci kuɗin nan ba kuma kai ma a gaban ka da kaban kuɗin nan kaga sanda na buɗe durowa na sasu amma yanzu na je zan ɗauka kudin nan na neme su na rasa ban sanya aka yi ba lokacin da na baki kuɗin bayan ni akwai wanda ya ga inda kika ajiye kuɗin daga ni sai kai sai kuma Allah yauwa sai badar kuma da ya tambaye ni na bashi aron kuɗi zai si shaddar bikin abokinsa kuma ban ma bashi ba to yauwa ko da na ji yanzu ina badarun yake me za ka yi masa tambaya ke ne na ce ina badaro ya tafi gurin aikinsu kuma daga can zai wuce makaranta. Wannan mona irin bala'i ne haka. Haba! Yanzu santan sai da ka biyo da hannan. Ya ake ciki kai salama a gidan nan ne? Eh, na yi. To amma wacce matar nawa ta biya? Ai wannan matar ɗari uku ta biya. What? Ɗari uku, ɗari uku. Ka gansu. what dari uku matan nan fa ta gama raina mana wayo injin markaɗe wajen guda uku take da sufa amma ta rasa abin da za ta biya sai naira ɗari uku to ai hakan ma sa aka ci wancan watan da ƙyar ta iya biyan ɗari da ishirin wannan ma sa aka ci ta bada ɗari uku shikenan daga yanzu ta ringa zuwa ofis tana biyan abin da aka rubuta mata a jikin bil tun da har abin nata ya zo da renin hankali shine da ya fi sauki ko ku ne kuke sallama eh ni ne mun zo karɓar kuɗin wuta ne har watan ya ƙare ne tabbas kuwa ya ƙare ya ƙara har da kwana hudu a kai to ban samu na je na biya ba to amma abin da nake so da ku eh ku yi min lamuni zuwa gobe idan Allah ya yarda zan je can ofishin naku sai in biya ina ai ba wannan zanci doka ce daga sama duk mutumin da bai biya kuɗin wutarsa ba mu yanke wasu mutufa da ita ehe shi ne kawai to amma ai kun san ni dai ina biyan kuɗin wuta ko kaga yalla bai wannan mu ma ba laifin mu bane doka ce daga sama duk inda muka je idan har ba a biya kuɗin wuta ba to mu yanke fakat kaga idi ka hau ka sauke mun ita hau da sauri da Allah kai yaro kar ka haufar wayan nan kaga dakata dakata tunda har abin nan ba zai yi ba amma baraka kina ganin badar zai dauki kudin nan kuwa gaskiya ba zan ce ba kuma na san cewa ko da a ce badar ne ya ɗauki kuɗin nan to sai dai kuɗin ya canza musu wurin ajiya amma na tabbatar da cewa badar ba zai taɓa kashe kuɗin nan ba zai fi kyau ka shiga ka kawo abin da yake hannunka idan ya so sai a wuce wurin ko to kenan ku dakace ni ina zuwa nan gari haka ake so to fa yau rana ta ɓaci Allah saba allura sojinsa wace ta motsa na shiga uku hansatu oga in fa mutumin na bai gidan na bai fito ya bada dan wani abu ba wallahi sai na yanke wutar gidansa na tafi da ita kaga kada ka damu dole ma na san ba zai bari a yanke mai ba dan ka san tsofaffin sojojin nan akwai rainin hankali fa ehe magana tsohon soja mu kan wallahi sa ne mu ba wani abin da zai faru ka ji ko dole ma zai biya kudin wutar ka dai faɗa masa ba dai da sajan iliyan za su da ku ba na shiga uku yake din ne ko kuwa ranka da da wayan gidanka ce ranka ta yi sako sako shi da zan mai maka da ita ta mai maka ita wallahi to sako to to ka ja baya ka ja baya to sako to to to zan sako zan sako dan ƙara ja baya idi ka gani da dala? ya biyo ka ne oyi Allah na duk yanda aka yi mutumin nan a cikin sojojin ma koren mahaukata ne yanzu kaga dakata ba na hankalinka ina tsanin da wayoyin da bil din suna ina duk suna can to kaga nutsu ka koma ka ɗauko tsanin da wayoyin da bil din ka zo ka same ni a nan wallahi ba zan koma ba mutumin ne ya atisayen yakin duniya na hudu a kaina ni wai ba ogan ka bane ai babu wani mutum oga a nan gurin ka je ka dauko bel bel ɗinka da wayoyinka in dauko tsani na kai eh, wallahi mugun zabo ne wallahi naji bari ka gani sai dai mu je kafa ta kafa ka dauko bil dinka da wayoyinka in dauko tsani na wuce dalla wuce shige in biyo ka dalla za matsoraci dalla mu je kawai to ka shige gaban mu ne mu je bada dalla ya zaka ce mu ka shige gaban mu je in bi kamar mu dalla wato Harusu ba za ka buɗe baki kai karatu ba ko kai ga kata kadari ko ba za ku buɗe baki ku yi karatu ba to sai kun kai azahar a nan wajen tunda na ga alamar ba karatun ne a gaban ku ba mana. me ya kawo ki yau ma dawowa kika ki ci min mutunci a'a malam ba rashin mutunci ya kawo ni ba na zo ne in baka hakuri. to naji me ke tafe da ke malam na zo ne in duba halin da yake ciki ki ga halin da yake ciki ko ki tayar masa hankali yaron da ake fata nan da wani kankanin lokaci ya samu sittin cicib a kansa ko ke ga mai ɗa shi kenan mala yanzu ba zan samu damar ganin shi ba kenan kwarai kuwa ba za ki samu damar ganin sa ba domin ni dalibai na ba na barin iyayensu mata suna ganin su ehe dan firgita su suke shi shine gaskiyar magana ko ana magana kun zaro kun zuba kunnuwa kun tsaya kuna sauraron mu ko ga masu kunnen gulma ko kun zuba kunne kuna jin mutane malam ga wannan a sai ma almajiran waina oh masha Allah har da haka to Allah sanya alkhairi eh to babu laifi bari an dan bari ku gana to amma fa karki dade eh kai haruzu ka tayi ka kai ta ɗakin ɗakin gardawa inda dan baba yake nan aljuhun zaure za su gana da dan baba ai uwa da ɗa sai Allah eh ai sauri kai sauri ka raka ta yawwa sallama baka ji dai? Baba ina kwana. Lafiya lau. Ina Badaru yake? Ko bai zo wajen aikin ba? Badaru yanzu ne ya fita. Ina ya tafi? Kaga kayan can ma sai da ya hada sai tafi. Ni ina tambaye ka ina Badaru? Kada mun magana kaya? Eh? Na ce ina ya tafi? Ya tafi makaranta ya ce mu yana lecture karfe goma. Ka tabbata? Kwarai kuwa. anya ka ina ji akwai matsala ka ji matsalarsa kashe waya safe rana dare a tsakar dare ma sai a ce mutum sai ya yi karatu ni gaskiya na gaji da zaman gurin nan ki duba fa ki ga yadda suka ɗaure min kafafuwa don Allah ki taimaka ki fitar da ni daga wannan halin hakuri za ka yi dan baba ni kaina na kasa gano halinsa saboda gaba ɗaya ban taba ganin ya yi fushi a kanka kamar wannan lokacin ba ba dai baba ni ya ɗauko ya kawo gurin nan ba ya kuka da ran da zan ɓalla wannan marin don wallahi wallahi kai kar ka ƙarasa. To shi kenan naji, da Allah ki taimaka mu. Amma dai kana samun abinci ka cika ƙoshi ko? Ina fa, wani bakin tuwo ake kame tauri sai ka ce danko daga gidan malam, Safa rana dare. Idan za a ci mai daɗi shine biski miyar kuka. Amma fa ce min yayi ya bada kuɗin abincinka, har da kuɗin shayinka na safiya da madara. babu wani kudin abinci da ya kawo sai wata busasshen wayanar rogo da ake kawo ina ga ita yake nufi ko to shikenan kai hakuri ga wannan zan baka ka rike ka rika bayarwa ana so maka abinci kaji ko dubu biyar ce salamu alaikum wa alaikum assalam jimala ya ce wai lokacin da aka ɗiban muku ya cika yau ni na ji jaraba sai ka ce muna caji ofis To ba gara ma caji ofis ne zaman gurin nan ba. da jarababban taurin kike. Wato har yanzu ba ki kika shirya kika tafi ba ko? gaskiya fa mutumin nan fa ba fa yaro ba fa. Oh, ku ji min yarinya. To ba gara tsofaffin ba? me ake da wayannan yaran na zamani ai samarin nan na zamani in gaya miki ba sa iya riƙon aure ko aura miki so aka haka zaki je ki da ki dinga ci mana danga a cikin gidan nan ai gara tsohon shi zai rike ki shi ya san darajar mutum shi zai rike ki da mutunci za ki hanzarta ki shafa hodan nan ki tashi koko sai na zo na zazzage miki ita a fuskar ki inna kuma shi fa mutumin nan to shi kuma mutumin nan me eh oh ina gaya miki maganan nan ashe ta abanza ta innan take shiga take fita ta nan kuma fa kin san mutumin nan in namijin in na sabuwa ne ko kuma idan ta ji kina tunanin me za ta yi kadiran alaman ya sha'u ana ga ma'aiki kina rintsa ido to ba mijin in na sabuwa ba ko uban sabuwa ne tun da ya ce zai aure ke rufa min asiri babu abin da ya shafe ni daga taro fa sai watsu ya sabuwan me wace ce sabuwa a tsohuwa ba sabuwa ba to kuma fa inna ya kai sa'an baba a to da ya kai sa'an baba sai aka ce ba za ki aure shi baya ba zai aure ki ba ko shi uban naki ma mai da kike gani billahi lazi ba dan bakin talaucin da ya masa katutu ba da zai ji shi da wasu yan canji a hannunsa zagawa zai je ko ta falleliyar yarinya dan ya shaka ya ciso min ita cikin gidan nan ta zame min annoba ki rufe min baki za ki tashi ki je ki shirya koko shashashar banza shashashar wofi haba me ake da yarinyar nan mai tsinan nan taurin kan tsiya ana neman yadda za a rufe asiri kina turjewa haba to ko kefa yanzu dan Allah dan annabi ni dai roƙon da nake ɗaya ne <clears throat> idan kika je gurin bawan Allah nan kada ki je masa ki turbine rai kamar an sassako ki daga jikin bishiyar madaci ki wa Allah da manzansa ki saki ranki ki saka masa fuska irin taku ta yan mata mu samu dai alallaba ai abin nan da wuri to ina zan saka masa fuska ba zan daura fuska ba to Allah ba da sa'a maza ki Baba wai wani kuɗi ne ake magana a kai ne? Kuɗin da na baba da ka ajiya wanda ka sa hannu ka ɗauka. Baba yaushe na ɗauke kuɗi? ba baban Badaru, baba ce maka ne shi ya ɗauke. ke min shiru, kai Badaru, tun muna shaida juna ka fito da kuɗin nan. In ba haka ba, za ka zai muna ɓaci. Ba baraka, yaushe na ɗauke kuɗi saboda Allah da annabi. ka ga badar ba fa cewa na ka ɗauki kuɗin nan ba ina kuɗin da ka gani ranar nan har ma ka ce na ara to ai na tambaye ki ai baki ara man ba ka fice ka je ka neman kuɗin da ka kawo su in ba ka bar ka zama munan ɓaci Allah karaba mana masu halin bera ai wato inda za ki ji irin farin ciki da jin daɗin da nake ji idan kika saki murmushin nan naki wallahi sai ga kaman an sa na aljanna Allah ko wallahi kuwa um to ina fata dai kin amince da abin da na zo da shi inda ban amince ba to ki ce wani abu mana inda ban amince ba ma ai ba za ka gane maka na saka maka da fuska ba ko yo Allah da hadi. to yanzu yanda za a yi unguwan nan wato tukwici ne na wannan daddanin albishir da kika yi mu a aka bar shi a do Allah karba ai ni wato da kika ganni ni kyauta ai ajini na take kuma dan ni wa masoyi na kyauta ai ba wani abu karbu kawai da maka bar shi a ba da Allah <laughs> karbi to an gode assalamu alaikum barka da na rawa rayuwa ashe ana nan Farka dai mai gidan yana nan ne ina nufin mahaifin naki a ya fita ya fita eh. to da Allah idan ya zo a ce masa na zo in gaishe shi daman ta kaɗan suna taso da in gaishe shi to amma in ya dawo a gaya masa a ce na zo masa saboda kwana biyu ba mu haɗu ba to zan gaya masa yawwa to madalla mm, yawwa mala ayuba sai an fito kenan ko to ka kula da kar ka je ka faɗi algungumi ka ya rusu ka zo nan aiken ka zan yi gurin ogan ka goga ka karɓo min ɗaure biyu to ai akwai ta a wajena kai kakkara yana min hankali mana ai nake gaya ma duk wadda oga yake ba in na je nan rabar in ta yi ragowa shine nake kawo wa baba azumi tana ɓoye mun lalle yaron nan ka cika ɗan rainan hankali kai da da akwai kayan agunka amma ka bar na nan gurin nake ta shan wahala <laughs> to ai ba kai magana ba to shikenan naji zai karɓo min sai ka tuwo min da ashara harusu ina malam yake yana makaranta yana bacci good kaga daidai ma kenan to idan ka je ragowar canjin ka towo min da tom tom da turaren wuta saboda tsaro ba don tsoro ba to ba ji Malam, ya za ka shigo mutane shago ko sallama babu? Ka wani zo ka ci magani. Me yake faruwa ne? Badaru, lafiya kuwa, na ga haku ka kake. Wallahi, duk wanda ya kalaman shari. duk wanda ya kala mai shari Allah ya isa mai ya fi mishi ba Allah ya tura ta bai ya fi mishi ba Allah ya isa sharu kuma kawai fa da an gana ɗinka sabuwar shadda shikenan sai shari ya biyo baya eh. sharri ko shi ne dalilin da ya sa babanku ya zo nan neman ka dama ya zo nan kwarai kuwa ya zo na ce ka fita na wizi yake dan shi kadai na san zai iya fitar da ni daga cikin wannan abu dan da shi kai yi ta kan neman kuɗi muka hana cikin mutum abinci ba dare ba rana muna ta dinki ina yake wizi kwata kwata bai zo nan ba kuma tun safa waya sa kashi ana kiran ka waya ka daga mana yasa ba za ka daga ba hello me kuma aka ce na sake ɗauka to ko ke dan Allah hannatu yanzu ba gashi ba da kika fita kin da mana da abin arziki Ah, inna ai mun gaba magana da shi ma ya ce gobe zai dawo har ma yi mun alkawari zai siya mun waya da kyau yanzu na ji magana yarinya in jin da kika je aikin saka mishi fuska kamar yadda na umarce ki ai na saka masa fuska in na sosai ma <laughs> alhamdulillahi wallahi rabon da ki faranta min rai hannatu har na manta a gidan nan yanzu kin ga waɗannan kuɗi tashi zan yi abin da za mu fara siyan kayan ɗaki ya samu zuwa zan yi adana su ina tara da kaɗan kaɗan yake gana buge komai da komai na siya tun da kin san naku da na fara tara a baya gaba ɗaya saboda wannan raba ki da wannan abin da yake jikin naki din na san waltar da su yanzu tashi zan yi jin adana an yi hoɓasa kin ga da ya roro ya roro ya kawo yawan wufin kai ni kuma adana da haka sai ki ga mun gama sayayyar mu inna to yanzu ni ba za ki ban komai a cikin kuɗin nan ba kai ki ban ku ɗari biyar ce min jin ɗan rage siyayya yan wannan kuɗin kai lalle ba ki da imani to amma dai bari in daure in baki ɗari biyu ki canza ki dau ɗari biyu ki je gurin na lami ki siyo mana balangu ki ci na ɗari in ci na ɗari mu mai da mugun yawo kan mu rantse ungo to inna na gode wannan warin hayaki nake ji na menene haka kamar hayakin aljanu kai dan baba wannan wani irin hayaki ne da Allah ya ke ɗakin na haka sai ka ce mai turaren mayu ina waje ina kailula amma sai da ishaku na hayakin nan ya shigo da ni mallan turaren wuta ne fa wani irin turaren wuta ne haka mara daɗin ji kai dan baba kada ka sake ka sake kunna min irin wannan turaren a zangaya ta ai wannan sai ka sa aljanun azumi su motsa wai ma tukunna ina kaskon turaren ne ni ban gan shi ba ina kaskon ko da idona ne baya gani sosai mala ai tun ɗazu ne da na sa turaren aka fita da shi mami ce da ta zo ta kawo min shi ne na turara <laughs> mala ai turaren ne yana da ƙarfi na ga alama ƙwarai kuwa kada ka ƙara kunna min irin wannan turare daga yau sai yau wallahi iya a halin da nake ciki a nan din nan sai godiyar ubangiji albashin ba ya samu mai ike ba to ƙarin nawa ne iya ƙarin fa da aka yi mana na albashi bai ta aka karya ba duk zancen 'yan siyasa ne haka ne na bi kwana uku ba da ko kwandala ashe mala ayuba ashe har an samu damar fitowa kenan to to iya to zan yi kokari Allah ya samu ko ɗari bakwai ne eh sai in ba eh eh sai in ba yau <laughs> ya sai in ba dan dan Ali direba sai kawo miki to na gode iya na gode na gode wallahi sai sai kin ji ni sai kin ji ni haba malam tsalaha yara ka zo ka tari gabana haka Allah dai sanya alkhairi wallahi malam ayuba haɗin nan naku yayi yi daidai Allah dai nuna mana lokacin wannan mugun tsegumin naka kai Allah da yi maka shi daga na je gun baiwar Allah sai kai tsammanin wani abu haba malam ayuba ra'ayar ainifa na ganka a ido na fa ganin idona na na ganka kuma kar ka manta kullun kullun yau da gobe sai na ganka kofar gidan nan don Allah ka dinga yin abin da ƙura zai bi ka sarkin sa ido to ba abin da kake tsammani ba ne ba haka ike ba wallahi ƙaryar banza ƙaryar wofi wai bai san halinka ba duk garin nan na daɗin kowa ba wanda bai san halin biye biyanka ba masoyiya a bar yabona ni ke na ba sirrika ke ɗai na so a me ne ba komai amma kuma ka nuna min alamun na fito eh mana <laughs> ya gai ka gama da Allah ina so Allah ka dan bani rabin awa ne zan je in dawo a'a ai bi ka fa sanya muka da masu aikin nan da wuri suke son aikin su yau ma muka da shi manta kai komai kaga mutuniyar zan je dauko a makaranta wace ce mutuniyar kuma bintu mana kai ka dan raina hankali ne wallahi da dai gimbiya ka ce mun sai in ya dama bintu ka ce mun naka ka dauko bintu <laughs> Oh, ok ba ka yadda kenan ban yadda ba to shikenan bari ka ga eh, na dauko ta sai na kawo maka ita nan domin ka yadda da ni ko to eh jika cikin marasa yadda wannan wace irin magana ce ta baba daru ka dinga magana ƙasa ƙasa mana wannan magana ce da ya kamata mu yi ta daga ni sai kai ba sai wasu sun ji ba shikenan yanzu ya kike so ai badaru kai wa Allah badar in ka san kai ka ɗauki kuɗin nan Allah dan annabi badaru yanzu zuwa kika kika ce ni na dauki kuɗin nan zuwa kika yi babura da kika ce ni na dauki kuɗin nan ko na gode ba ce a ka ɗauka ba badaru nagode gode badar kaga tsaya mana ina za ka tafi kuma ba mu gama magana ba mahabarka da ban taba ɗaukar kuɗi a ɗakin nan ba sai yanzu ni zan zo ɗauki kuɗi a ɗakin ki ni fa ba haka nake nufi ba fa badaru ina jin yana kan hanyar bari zai kira dama nan kika zo kika ɓuya ina ta yawon neman ki eh ina babu credit ina ta yawon neman kati na kiraki dama so nake mu zagaya wajen mutanen mu kwana biyu da ban ja kaya ba na kasa gane kaina jiwa har wani ta take gaba ɗaya na na rasa nake damu gaskiya ban da lokacin zuwa daga nan ma gida zan tafi what yes ke ina nufin fa gurin jan gwalagwada kwalba biyu kacal za mu siyo mu dawo Yasamin ba zan je ba. Na ga miki ban da lokacin zuwa. Ni ba barki jin ga miki wannan abin gaba ki ya fita min a raina. Ba na so, ba zan je ba. Bari ma ki jin ga miki yayin Ibrahim ya hana da bata lokaci akan irin wani abu kin gane ko? Hello ya Ibrahim. Okay, ka ƙara so? e to jira ni gani nan zuwa na zauna a baya ne um, bari in tafi ko ya ibrahim ya zo yana jira na zamu ga limu idan kin gama sai ki shako na gode tana nufin yanzu ya ibrahim ya fara juyar mata da hankali kenan to wallahi da sake ababa baba kana tafiya baka duba da tuni na yawan gaba da kaifa don allah dan annabi yaro ka yi haƙuri wallahi hankalin nawa ne yana can wani guri ni kaina ban san na biyo na zo tsakiyar titin nan ba ka yi haƙuri ka ji shikenan allah kiyaye gaba Amin, amin. Malam Kame, Malam Kame. Haba Malam Kame, ina ta magana amma baka ji ni ba? Malam Tsala ya haƙuri. Wallahi hankalin yana can wani waje, ka san hankali shi yake gani, ba ido ba ido gululu ne. Ashe haka Hannatu abin alheri ya zo mata? Hannatu kuma wani abin alhairi ne ya faru ga hannatu ni ban sani ba Maganar malam ayuba fa nake yi yanzu nan na wuce ta kofar gidanka na hange su a sauran kofar gidanka suna ta annashuwa suna fara'a suna dariya <laughs> Allah dai ya sanya alkhairi ina jin malam tsala idan ka ya fara zama garara garara ai ba magana aure ce tsakaninsu ba malam ayuba ai abokina ne aminina ne sai dai in wani abu ne ya kai shi daban to to to to ina jin ni ne ban fahimta ba eh, ko kuma abin da ka saba ka yi ba to uh, don haka barin karasa daman sauri nake Allah Allah nake isa kofar gidan mai gari yana nan yana jira na to ai ya fi shine shine na ganka na hango ka dan in ma ka eh. wannan tsaikuci wallahi ai ya fi to madalla kan wa uwa gari dama sai kina ciki ina ciki mana yau ina za ni adama dan ɗebo min ruwa ma makogwaro na ya soye kika duba roban nan da kika ɗebo min ruwan nan to me robar ta yi ah, duba fi ba a wanke take ba adama ka gani ba na son surfa tun da ka fita bakin gantalinka tun safe baka dawo min gidan nan ba sai yanzu yau rawa zan yi kudin da za su sai sabulun su fado in saya in wanke ma kwano to amma dai adama wannan ruwa sai ka ce wanda za a ba wa jaki yau da ba ko kai fa kawai ka zo za ka min wani tsaraba da tsirfa a adama kai fa ka cika yawan kira sai ka ce tsohon makawo ga ni fa ga ka to me abin kiraye kiraye ina zaliya bata da daga makaranta ba ne tana can alhuda huda ta dawo bata ga karshen biro ba tana can sai ta gama ganin karshen biro ai wata jarraba suke yi yau leshi take ko menene suna can dai kowace jarabar ce ma ni oho to ina hannatu fa tana daki tana bacci wani kishin kishin naji wani irin kishin kishin kuma an ce ɗaza an ga ayuba ya zo gidan nan aka ce wani munafikin ne ya gaya maka haka dai aka gaya min kai mutanen daɗin ko wannan akwai munafurci to dai ba wani abu ya zo yi ba da aka ce maka ya zo ma sabuwar ce ta aiko shi da rogo da ta dafa ta ce ka mana to ko sai ya kawo mana yayi laifi a'a bai yi ba dan ɗebo min ma dan sa a bakin salati na saboda tun da na fita har yanzu ba abin da ya shiga baki na yo yana ina mu ma taba muka yi muka tashi kai kuma da kake maganan wai tunda ka fita tun safe yo hatimin talaucin nan ya riga ya yi tambari ya kafa rassa a cikin jikinka ta ya za a kai ko ka je ka samu a kullum a haka kake ina za ka talauci ina ka fito talauci ina ka sauka talauci ba rana yankewa gaba ya zama jini wai adama da allah yaushe zaki hankali ne sai ka je kasuwa ka siyo min yallaɓai ga abincin yano sai ka so mu ci ko? to bismillah kai Allah sarki irin wannan abinci haka shaf shaf to ai dole ne ya gawa kammalawa tunda ka ce min kana jin yunwa kai gaskiya daga jin kamshin abincin nan na san dole ya daɗi da haka yanzu abin da za a yi shine ki tashi ki je ki kawo mana cokala da kuma ruwa sai mu ci abincin ko to rubuta amma sai na ji kamar waya ta ce ta yi ƙara ko a ba wai ki to mu ci abinci mana ci abinci uh, gaskiya abinci ne daɗi ko dai kin ga dare da lailatul qadar ne kike roki girki a ciki dan Allah karka samu kware um bintu na da roki wata alfarma alfarma kuma eh ban sani ba ko kina ganin ko ina da matsayi a wajenki da zaki mu wannan alfarma nuna wata irin magana ta ya ibrahim wata irin alfarma ce da ba za ka tambaye ni ba kake kokonto cewa zan maka kuma ba zan maka ba ka faɗe ta na ji idan da har kina ganin daraja ta kina ganin kima ta zan so a cikin mun wani alfarmar guda daya wai wannan wace irin alfama ce um, bintu ina so ki rabu da yasmin kwata-kwata a rayuwarki na har abada babu ke babu ita ma na duniya sai a hankali siso zuci yake ya shige ni ne <laughs> akwai matsala matsala a sati mai zuwa cikin shirin daɗin kowa sabon salo dole fa sai kin rabu da yasmin din ka zama ɗan sa ido kenan kaga ka fito ka min bayani me yake faruwa ne me a ƙasa me za ka rika yatsa na fuska sai ka ce kaga kashi amma wannan bakin tuwon naki sai dai a gidan kaso ba wata matsala kamar yadda muka tsara mu haka zamu ya gane gaskiya ba za ki zo ki cika min kunne ba akan naira ɗari lamma kuwa na ta'ala ya buje What is the problem? kind of problem that I... You had a problem?